Eh gaskiya ne Ibrahim cewa ɗazu-ɗazun nan ne wato shugaba Muhammadu Buhari ya wata ganawa da su hafsoshin na tsaro na Najeriya kuma muka samu bayani tabbatacce cewa lallai ya kori dukkan shugabannin sojojin wato su hudu wanda suka shafi babban shugaban dakarun tsaro na ƙasa da shugaban sojojin ruwa da na sama da kuma na ƙasa wayannan shine tabbataccen bayanin da muka samu kuma kakakin shugaban ƙasa wato dr femi audeshino ya ba da tabbacin cewa hakan ya faru amma a halin da muke magana da kai yanzu ana rubuta rubutaccen saƙo wanda za a bayyana wa duniya dalilan da yasa aka cire su da kuma su waye aka nada domin su maye gurbin su. Wato har yanzu dai babu labarin waɗanda za su maye gurbin su kenan idan da gaske an cire su. A da gaske kan an cire su tun da kakakin gwamnati ya bada tabbacin eh an cire su abin da ake jira yanzu shine a faɗi sunayen waɗanda za a maye gurbin su. Gwamnati tilas ne ta faɗa amma ba a rubuta eh, bayani da aka saba bayyana manema labaru wanda shine za a bamu daga nan ne za mu san sunayen waɗanda aka naɗa kawo yanzu kamar da nake ce maka shine eh, labari ne da dumi-dumi ba a kai ga tabbatar da sunaye ko jerin sunayen da za a naɗa ba ko aka naɗa ba tun da sai an tace an ba da ɗan tarihin su kafin a bayyana wa manema labaru wannan shine dalilin da ya sa yanzu ba zan ga maka cewa ga sunayen sababbin hafsoshin soji na tsaro na najeriya da shugaba muhammadu buhari ya naɗa ba umar ko kaji mutane sun fara hasashen dalilai ko abubuwan da suka sa za a cire su waɗannan manyan hafsoshin soja ganin cewa a cikin 'yan kwanakin nan an samu ƙarin hare-hare na 'yan boko haram To a gaskiya tun kafin a samu wannan ƙarin hare-haren dama eh, akwai bayanai da ke ta fitowa na sirri daga tsare-tsare da abubuwan da gwamnati ke shirin yi cewa waɗannan hasoshin tsaro na Najeriya dama dole ma za a kore su tun da eh, kowace gwamnati ta zo takan zo da sabon tsarin ta na fuskantar al'amura na Najeriya. Hasali ma an yi mamaki da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo har yanzu da su bai salame su ba. saboda suna cewa wai ana kokari a tantance ayyukan da suka yi da kudaden da suka karba da su bada bayanai kan abubuwan da suka yi da kudaden nan da dai sauransu to ganin cewa yanzu ne aka tabbatar da wannan bayanin cewa an salame su kaga watakila gwamnati ta karbi duk bayanan da take nema gurin su yanzu iyaka an rage a ga matakin da za a ɗauka a kansu in ma har za a ƙara wani cikakken bincike ne kamar yadda ake yi wa sassa na gwamnati a yanzu musamman sha'anin tsaro wanda ake ganin babu wani bangare na najeriya da cikin shekarun nan biyar da yawa wuri kudade kamar shi kuma ba a ga wani tasirin yaƙi da aka yi da 'yan ƙungiyar na boko haram ba ne wanda aka tuna waɗannan makudan kudade cewa ana yaƙi da su